Dan adam da kuɗi. Bari mu duba tsakanin dan adam wa gani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International rafai tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya yada zango ne jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. domin nazari kan halin da al'umma suka shiga musamman a wannan lokaci na watan ramadana sakamakon rashin wutan lantarki da suka kwashe sama da watanni uku suke ciki madalla tun cikin watan fabrairun wannan shekara ne dai birnin maiduguri da kewaye suka kasance cikin duhu bayan da mayakan boko haram suka lalata wasu turakun wutan lantarki lamarin da ya haifar da koma baya ga harkokin kasuwanci da na tattalin arziki inda kananan masana'antu da sana'o'i da dama suka durkushe musamman ma a daidai wannan lokaci na azumin watan ramadana da kuma shirye-shiryen bukukuwan sallah dangane da wannan batu wakilinmu na yankin bilyaminu yusuf da ke birnin maiduguri ya jiyo mana ta bakin waɗanda rashin wutan lantarkin ya shafi harkokinsu na yau da kullum kai tsaye sunana ahmed jalo gaskiya al'amarin wuta da ya shafe mu gaskiya muna shan wala kan shi saboda yanzu akalla ni ina da business center kuma ina da irin wuri haka rumfa na yi deep freezer da da ruwan sanyi akalla diesel da nake siya na babban wannan janareto akalla kaɗan ɗin shine eh, galon hudu wannan galon hudun kowane galon ɗaya is 1.5 almost 6,000 naira ko dan ruwa da za ka saya ka a ciki in baya kwana ba ne ya kankara kaɗan samu wani abu a kai to ba wani abu ruwan naira goma goma ni nake shiga ma ba ma wani riba nake samu ba then every day sai na sa kadan din in ban sa ba shine zan yi yi squeezing kamar 12 o'clock na rana an sai gallon biyu 6 hours da yake kowane gallon daya is 3 hours zai kai ni kamar 6 o'clock sai an kashe dan ina da business center dan wannan business center still photocopy ma standard za zaka je gidan mai yanzu gidan mai zaka je zaka je ka samu layi don layin nan before ka fita gidan wannan sai ka kusa uh, ah, 30 minutes or 40 minutes sometimes one hour ka samu ka zo ka saya don ka fara ah, ah, ka zo ka zuba ka gani abin da Allah zai don ga zafi gaskiya wannan al'amarin wutan ya shafe mu sosai haka muna shan wala kan wannan abun sosai ganin cewa kun ce wannan abin ya shafe ku sosai mutane kuma daga waje suna ganin cewa ai ku ne ma kakar ku ta yanke saka saboda ku a rashin wutan ma ku gaba ta kai ku saboda ku kuna mu ciniki kuna ana sai da kankara da ruwan sanyi abubuwan sun yi tsada kamar ya haka al'amari yake wannan da ya amfana da ya buka don ka san ka bude wuri ba za ka bare wurin ya zo ya zama cewa mutane ka ko su mutane su san su ya zama ba sa zuwa ba muna dai yi ne dai saboda mu mu ja intention din su su ringa zuwa suna saya amma ba wani riba ake samuwa ba don ka duba diesel da zaka saya ma in dai zaka tara generator nan daga safe zuwa yamma diesel din 6000 zaka saya don mai ba magana ba a ma samu in aka samu ma sai ka je ka jima gidan mai maganan wai riba da sauransu babu kawai dai har ka ce kuma dole ne ka sa ko yaya dai wani lokaci zaka samu zo ka samu alfanu ma gaskiya muna shan wuya ina a ce nefa ne yanzu yanzu yana san cewa lallai nepa da suke zuwa wani lokaci suna demanding 5,000 7,000 10,000 in ka duba ma ko dubu goma ne za ka biya ina ji a wata daya is 300 naira kake biya to kai comparing dinsa da diesel da kake siya every day kaɗan din diesel da zan siya sa cikin generator is 3000 naira zai bani 6 hours na na mamar umar kida amma fi sanar da dadi tela aiki na tela ne ina da to ya rashin wutan ne ya shafe ku gaskiya rashin wutan ne ya ja mu baya sosai har ga Allah kamar yaya ya ja mu baya dan kullum yanzu yawanci muna kira ka mashina na zamani ne na wuta kuma gashi ba wuta gari kullum sai mun sai mai kuma aikin kuma ba kamar na baya ba so gaskiya ya ja mu baya sosai ya zaka kwatanta asaran da yanzu ai kuke fama da shi da da da yanzu gaskiya babu mu hadi sosai dan yanzu a kullun zamu yi aiki akalla sai mun sai mai galan biyu galan biyu kuma yana kai kusan su dubu biyu masu 18 to kaga dole a jan baya hmm. to inda dubu biyu na zamu yi mana ajiye shi a wata haka mun samu dubu sittin to amma yanzu wanda abin da ya tafi ga fama da jan ga fama da mai kuma aikin ba kamar na baya ba kayan niki mai tsada kuma to ga ga ga shi kuma yanzu ana azumi kamar ya yanayin dinki ana kawo yanzu kamar da gaskiya ninkin ba kamar na baya ba har ga Allah ninkin ba kamar na baya ba duk wanda ya zo kuma yana complain da rashin kuɗi rashin abubuwan ya gari yayi yawa har ga Allah a wata kuɗi muke sosai eh. yanzu ga rashin wutan ne ta yaya zaka faɗi ta yadda rashin da rashin wutan ne ya shafe ku rashin wutan ya tafiya mu sosai na wani lokaci za mu fito da niyan aiki ma koda muna da kuɗin mai majan ya ɓaci ka mu ka je ka samu layi ma ka gyara jan naka ma ba ƙarin matsala ba ne sannan kuma ba mu samu yaki ma kamar da ya kamata da rashin wutan na gaskiya ya yi namu sosai yanzu me kuke so gwamnati ta yi gwamnati da ya ce mana da ya duba mana ba ka gyara mana wutan nan shine bukatar mu yanzu ka da gwamnati dangane da wannan batu ne kuma Bilyamin Yusuf ya ji ta bakin Muhammad Abubakar Ladan wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ga kuma yadda yake kallon yadda rashin wutar lantarkin ya shafi tattalin arzikin jihar. ai ba karamin durkasar da tattalin ci gaban garin nan yayi ba saboda mutumin da yake da gurare kamar uku hudu suna amfani da wutar nefa yanzu ya karkare ya koma guri daya shi ma nan mashin ya lalace nan ya je gas ya mar wahala to kaɗan kenan daga ciki sannan kuma duk waye su aikace-aikace da ka sani da wuta ake yi da shi din ya ya ragu ya koma cikin kashi hudu da kyar a sama gudanar da kashi daya mai kyau tana biyu so saboda haka ba sai an yi dogon lissafi ba ya kawo ci ba ya ci a kawo karya tattalin arziki ci a garin nan gaskiya duk wani abin da ka sani ya akwai dan percentage da ya shafe shaye duk wani abin da ka sani da ake yi da wuta akwai dan wani kaso babban kaso ma da ya durkusar sannan kuma ko da gidan mai dinnan nan ne dole ne wani lokaci sai sun tara janareton saboda tara janareton da suke din za ka gaba da sun su ba sai ga sun kara kudin mai inda da wutan nan da wuta ne suke amfani da shi sannan kuma matsalan gyaran janareto waye da sauransu ga gidan mai din akwai mai amma ba da manta da a sayar da mai din saboda injin ya samu matsala so ba kowa ne yake da irin standby na janareto din nan wannan ya lalace wannan ta rauna ba kowa ne yake da shi ba sannan kuma kowa wanda yake da wanda yake da shi din ma mai man diesel da zai tsaya ya zuba a ciki ya gudanar da kasuwancin sa kawai dai ya lallaba ne shi ma ya taimaka al'umma ne amma na tabbata shi ma zai taba ainihin tattalin arzikin sa. Wasu bayanai daga jihar Borno na cewa ƙungiyar Boko Haram ta yi barazanar raba jihar da wutan lantarki na har sai ba ta gani. domin kuwa bayan da suka kasa lantarki na wasu lokaci gwamnati ta yi kokarin da shi amma kasa da sa'o'i saba'in da biyu bayan da aka maido da wutan lantarkin mayakan suka sake tarwatsa wata hasumiyar samar da wutan lantarki da ke birnin lamarin da ke zuwa jim kaɗan bayan da mazauna birnin suka gudanar da shagulgulan sake dawowar lantarkin bayan kusan watanni biyu da ɗaukewarta. da girma sai kana da kuɗi. domin kawo ƙarshen lamarin gwamnatin jihar borno da taimakon kamfanin man fetur ɗin najeriya nnpc sun yi alkawarin samar da wani tashar wutar lantarki wanda zai hana su dagaro da turakun da suka taso daga wajen jihar to ko ina aka kwana baba shi ne mataimaki na musamman ga gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum kan harkokin yada labarai to gashi ana magana da shin wuta kusan ana cikin wata uku kenan ana an gyara kuma aka sake lalatawa to zaka bayyana wani irin hali ne mutane suka shiga kuma a gwamnatin ce me ne gwamnati take saboda ta daga cewa an gyara wannan abu a sanin duk wani gwamnati da take tare da jama'a dole ne ta ji zafin wannan abin da ya faru Ah, gwamnati lalle-lalle tana sane da wahalallun da mutane suke ciki ba son mu bane ba son gwamnati bane daga cewa mutane suna cikin wahala na rashin wuta ah, kusan al'amura ma ya durkushe za a ce a ganan ah, wanda ya sa mai girma gwamna ya kasa zama kullum ya ga cewa yana kokarin ya ga cewa me zai yi ya tallafa al'umma su samu sauƙin wahalun da suke ciki wannan ya kai ga ya har kungiyar abunan hukumar nnpc ta tarayya suka zo ziyara ma mai girma gwamna a nan kuma suka yi mana albishir akan cewa nan da cikin wata hudu insha Allah za su gina mana fa Tashar wuta a nan wanda insha Allah an yi wannan zai kawo mana sauki wahalalun da muke ciki a nan jihar Borno musamman ma nan cikin Maiduguri inda al'umma suna da yawa kuma kamar ma yanzu da yake wata azumi ana bukatan wuta da sauransu so ga, fi sabilillahi abun ba daɗi amma wannan albishirin da muka samu insha Allah muna jira mu ga cikin dan lokaci kaɗan kamar yadda suka ɗauki wa'adi su kammala mana insha Allah Allah komai zai zo da sauki. Masauraro a nan kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin Bilyamin Yusuf da ya tsara shirin da kuma sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman Ibrahim Tukurkefi da ya sada ni da ku. Ni Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu huta lafiya.